والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ويأكلن بوما جعدة حبشية ويشربن بدل ماء في الصبرات فأوردها ماء قليلا يخافون أمرا صاحب القسرات تلف الحسى لكا بتمر لزينة موازن لا قرب ولا مئرات ويرقين أذنابا كأن فروعها أرى خلال مشهورة ظفرات نعم وأنسم كألواح الإيران نسعتها على لاحظ كالبرد ذي حجرات نعم ويأكلن بهما su wayannan jakai din wato jakuna mata suna cin ainihin tsidau shi tsidau wani ice ne mai kaya suna cin tsidau ja'adatan mai damshi wato mai damshi mai lima habashiyatin na habasha wa yashrabna bardal mai suna shan ruwan sanyi bayan sun gama cin tsidau din a cikin sanyin safiya sabarat sanyin safiya fa auradaha ma'an qalilan sai shi din wanda yake wanda hawa din eh na'am fa auradaha ma'an qalilan sai gangarar da su ruwa kadan qalilan anisuhu wanda yake mai ɗeba kewan shi kadan ne a gane ko ya gangarar da su ruwa wanda mai ɗeba kewan kadan ne ba wato ba masu ɗeba kewa yuhazin na amran su jakan suna jin tsoron wani mutum ana kiran shi amru swahibal qutarat ma'abocin gidan farauta kutarat gidan farauta yana da gidan farauta wanda yake boyewa ya ta harbin dabbobi da shi to su jakunan sun san da shi amru din sai su ringa taka tsantsan da shi da lutful hasalatin da sumarin raziyatin mawazina la kuzmin wala ma'irat wato suna nike suna nike ainihin tsakuwa da kofatansu gayan nikewa hmm. talutul hasalata suna nike akuwa gayan nikewa bi sumarin da kurna wato sai kamanta kofatan wajen karfi da da ainihin icen kurna da ƴaƴan kurna da kurna wanda yake wato mai nauyi mawazina ko mai karfi a gane da kurna da wato da kofatu mai nauyi shine razinatin mawazina ko mai karfi la kuzmin la kuzmin wala wato ba wannan ya sunan shi ba mai takurarin kafa ba ba mai takurarin kofato ba ba mai takurarin kofato ba kuma ba ainihin bara gashi ba wanda ba gashi gaba daya jikin shi shine ma'irat wa aznaban wato suna sakin bindi su wayannan jakuna suna sakin bindina ka anna furu'aha kai ka ce reshen ta ura khilal igiya ne na igiya ne na kube igiya ne na kube na ainihin kuban makami mashhuratin wanda yake ne da firas a tumkakke wanda yake abidiyan ne kuma a tumke mai karfi sosai wa ansim ka alwahin iran wa ansim kuma da ainihin wato raƙumma ka alwa'il iran wato kaman allan nan na wato raƙumi mai ƙarfin baya da raƙumi mai ƙarfi kaman allan nan na makara allan gadon mutuwa wato makara da na tsawatar da ita ala lahibin akan titi na tsawatar da ita akan titi kalburadi wato kamar yadda ka san barguna zilhibaraji barguna ma abota zanannuka kamar barguna ma abota zane suna cin tsidau ja'adatan wanda yake mani imci na habasha wa yashrabna barzal ma suna shan wato ruwa mai sanyi a sanyin safiya ma'aurar da da ma'an sai gangarar da ita zuwa ga ruwa kalilan hadisu wanda ke mai ɗeba kewan kaɗan ne ba su da yawa masu ɗeba kewan suna jin tsoron amuru sahibar ma'abocin gidan farauta suna nike ainihin tsakuwa gayan nikewa da kurna wanda yake mai nauyi mawazina ko mai karfi wato kofato mai nauyi mai karfi la kuzmin wato ba mai takurarren kofato ba ko ba mara gashi ba shi a masu jakuna wa yurkina aznaban suna sakin bindina ta anna furu'ana kai ka ce rassan su ka ce wani igiya ne na filali wato kai ka ce abin igiya ne na ainihin kube mashuratu wanda yake bayyanan ne da kirar masu tumkakku wanda yake bayyanan ne kuma wanda yake tumkakku wa hansin da kuma raƙumi mai ƙarfin baya ka alwahi da iran kaman allinan nan na ainihin makara na sa'atuwa da na tsawatar da ita a lalahibi a kan hanya wanda yake bayyanan ne da kaman bargo ma'abocin zanunnuka na sai Thank you. alzina mai ƙarfi na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تقسيم الاستعارة إلى أصلية وطبعية ربوا استعارة زواج استعارة أصلية لاستعارة تبعية نعم الأمثلة مثالي قال المتنبي يصف قلما متنبي أنا مجانا أنا صفة القلم يمد زلاما في النهار لسانه ويفهم أمن قال ما ليس يفهم ما ليس يسمع شيء القلم ya mujju zalaman fi harin. yana tofin duhu a cikin yini wato lisanu harshen alkalamin yana tofin duhu cikin yini harshen alkalami yana tofin mai duhu cikin yini wa ya famu amman kala ma wai wa ya famu yana fahimtar ma laisa yasma abinda baya ji na wanda ya magana alkalami baya ji amma yana fahimta za ka yana ta rubuta abinda mutum ke so ya rubuta kaga nan ya ce lisanuhu harshen alƙalami ya kamanta alƙalami da mai kenan eh da mutum ya kamanta alƙalami da mutum shi yake da harshe an gane ya kamanta alƙalami da mutum lisanuhu ya hujji zalaman fi nahari harshen sa yana tofin duhu cikin yini kaga a nan wajen akwai istiara makaniya ya mujju lisanuhu zalaman ya risaluhu da watan a ya mujju risaluhu wato me yana yana tofin watan tawada fi nahari fi bai bayda hmm. risaluhu ya mujju da al-mushabbahu bi zalam fi warakatin bayda al-mushabbahu bin nahar ko harshen shi yana tofin tawada ya kamanta kawadan nan tawada da duhu a cikin fallon takarda wanda yake fari wanda ya kamata shi da ne da rana a gane a ga wannan ifti a ga gane lisanu muke nan summa summa hazafa summa hazafa al bi shubbiha shubbiha ne shubbiha qalam lisan shubbiha qalam bil insan a gane ku ya ka cire mushabbahu bi wa rumin da ilai bi shay'in min lawazimi shine lisan ala sabilil isti'ara al makaniya wal qarina isbatul lisan lil qalam tabbatar da harshe ga alƙalami wanda kuma al'aida bai dace a ce alƙalami yana da harshe ba an kama taji da mutum ne wa ya famu an man ƙara malayin sa yasma'u yana fahimtar abin da baya ji ga wanda ya magana uhibbuka ya shamsa nahari qala yukhatabu safar daula ya faɗa ha ila yau mutanabbi yana magana da saifu daula wa yi buka ya shamsa zamani wa Badarau. wa illa mani minka suha wal wal faraqi wato uhibbuka ya shamsa ina son ka ya kai ranar zamani da watan shi wa illa mani minka suha ko da tauraron suha wa faraqi da kuma tauraron faraqi sun zarge ni game da kai kai ne shamsu zamani ina son ka ya kai ranar zamani da kuma wata na zamani ko da taurari sun zarge taurari masu suna a suha wal fara'id ko da sun zarge kenan ina son ka sai kamanta sarki da shams a gani uhibbuka ya amirun murtafi usha'an, rafi'u usha'an. ya amirun azimul sha'an ka shams ko ina son ka ya kai shugaba mai girman sha'ani kamar rana ko rafi'u usha'an, munirun ka shams au rafi'u sha'an muniru kal badar a gani ina son ka ya kai mutum mai madaukakin sha'ani kamar rana da kuma wata wa illa maniminka sa'irin muluk ko da sauran sarakuna sun soke ni game da kai al-mushabbahun ba za an kamanta sauran sarakuna da saurari ko da sauran sarakuna wanda suka yi kama da saurari suka zargi kenan kai ne babban sarki tun da kama tashi da ni? da rana ko eh wannan isti'ara ce makarita ta sirriya ko ujibuka ya ya shamsun rafi'u sha'an munirun eh, ya amirun rafi'u sha'an munirun kasham an gane wa illa manin minka sigarul muluk al mushabbahun bimaza bisuha wal faraki على سبيل الاستعارة المكانية نعم نعم وقال المعري في الرساء إمام المؤرى يفعل في الكتاب الرساء نعم تعزية تعزية متوى وكيلة تعزية شيء رساء نعم وكيلة تعزية نعم أشقته الفاضلية هكبة ولم يشفها منه برشد ولا رسم saurayi ne wanda ashik azul babiliya yake bata جيا جيا giya ta sa shi bai saurayi ne wanda giya ta sa shi bai yi tsawon lokaci hikima khalidi na fiya a tsaba falam ya shi hamin hu birashi bai warkar da wannan begen ba da tsotso ko sumbanta bai warkar da ita da tsotso ba ko sumbanta ba an gane ya ashiqat hul babiliya saurayi ne wanda giya ya gantar da shi ya kamata giya da ni wane ne ke sa bege mace aga shabba al huna bil mar'a kenan fa huzifa al-mushabbahu bi shine mar'a din fatan ashiqathu al-mar'a al-mushabbaha bil badriya bil khamr fatan ashiqathu al-mar'a al-mushabbaha bil khamr saurayi wanda mace a bi mar'a saurayi ne wanda giya ya sa shi begi ya kamata giyan da mace giyan dan mace ke sa begi kan an kira kalmar ashish mace a gane ku falam ya shiga bai warkar da ita da tsotso ba ko kuma da sumbanta hmm. giya ne sa shi ji, giyan ne kamar da mace yana gayan san giya ila akan san giyan da ya mutu Ya hmm? ka hazzafa ita matan aka wa rumiza ilayhi bi shay'in min lawazimi shine ashiqatu wannan ishq min lawazumin mahabba ne mace ala ala sabil al-isti'ara al-makaniya wal qarina isbatul ishq lil khamr ko wannan qur'ani Allah ya ce wala ma sakata an musal gadab akan al-alwah lokacin da annabi Musa shu wato shuru a fushi shuru gare shi lokacin da nan musa fushi ya shiru gare shi fushi na wake ya shiru mutum ya kamanta fushi da ni da mutum a gane sakata kuma ga saka sakata mutum al-insan huwa alladhi yaskut to zaka ce fushi ya yi shiru anan an kamanta fushi da mutum Ya ka shafe ni? sakata an ne ولما سكت عن موسى الغضب المشبه بماذا؟ الانسان الغضب كالانسان anan wajen. A أغاني؟ ثم غزف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو السقوط على سبيل الاستئارة المكانية والقرينة إثبات السقوط للجذب وأن الجذب لا يسقط الإنسان هو الذي يسقط أنني سنقوم أنا وجه زي إلوكا ولما سكت عن موسى الجذب ولما ولما انتهى عن موسى الجذب ولما انتهى عن موسى الجذب أنا هو انتهى الغضب عن موسى المشبه به بالسكوت wato lokacin da fushi ya kare ga Musa sai ta karewa fushi da ne da shuru wannan kuma sai zama istiara ta sirriya a gari walamman ta hal gadab an Musa al-mushabba bi sukut aka zal alwa sai Musa ya ɗauki allo Allah a taura wa sai nuskar da Yahuda wa rahmatan a cikin kofin ta na attaura ne akwai shiriya ga rama lillazina hum yarhabuna li rabbihim ga wayannan da suke tsoron ubangijin su na'am wa qala al-mutanabbi fi wasf al-aql mutanabbi ya faɗa yana siffanta zaki na'am wardun idza warada al-buhayrata shariban warada al-furata mahiru huwa al-nil wardun ka ganshi mai jan ido jajawar mai jan ido in ya gangara ma teku shariban zai sha ruwa wardun da mai jan ido in ya gangara ma teku zai sha ruwa shi wannan zakin wato za'iruhu sautin shi rurin shi wanda ya gangara ma al-furat wa nil ya gangara wa kogin furat da kuma kogin nil sautin shi a gani Alfurat al-furat wa za'iru za'ir din shi me mai gangarawa warada ba mutum ba hmm. za'iruhu warad al-furat ko kuma dabba ba duk dai warad al-za'iruhu warad al-furat wa nil abin nan kan insan sautin shi ya gangara ma furar da nil kamar yadda ka san mutum na yi ya ka shafe wannan mutum aka yi ishara gare shi da wani abu daga cikin lawazin din shi ne wurud wala ma wara da ma a madiyana ala sabilul isti'ara al-bakaniya wal qarina isbatul wurud limai yawa lizair dan zair ba mutum bane balle shi ya gangara eh ba dabba bane balle shi ya gangara masha Allah to duk irin wannan a yaushe ne in shekaru suka zo mutum abubuwa suka zo suka yi suka yi wa za a bayani zai shiga hmm? yana shiga ne lokacin da akwai kwanciyar hankali baka tara iyalai ba sannan hanyar neman abinci baka fara neman abinci ga daga da ka fara fa tunanin ka can wajen ne za ka ta waya ne ka yi waya can ka yi waya can ka yi waya can wala duk wannan bayanin ana yi za ka ko zama a gama Kai dai kawai mai farin lalwala ko za ka yi tambaya wai farillai ne ya kama kallon jide wannan yake so a sani farillai to a kayan sani ne, farillan da Allah gyara wannan don wannan malam to mai amfani a wani gaya mun kawai a gaya mun abin da kawai yake wajibi a kaina kawai a lokacin ba ka son wani surutu kawai da ya wuce a gaya ma kawai abin da zai zama to ne asali kawai menene farillai meye sunnoni meye musabban kaza kama kana yaro yanzu in ka daddake ruwan na karatu shi kenan ka huta in yanzu kana yadda kake haka suka karance shi a lokacin da za ga kwakwalwan ya buɗe da kyau suka ringa riska abubuwa da dama su irin wannan ilimi suna wasa kwakwalwa ne suna sa mutum ya riski abu da zarar mutum ya yi sakaci gare su wallahi ko da yana so ya iya wallahi ba zai iya ba in ma zai iya sai ya yi wani juhud wani wahala mai tsanani sannan ya riske su ya sa yanzu duk abin da kake ya kamata irin wannan muka masu dan wuya kaɗan a lokacin da kure نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب التوابع باب ما التوابع ما نعم akwai مذبو akwai kuma akwai matabi'u wanda ake bi shi kuma tabi'u mai bi to duk wayannan masu biyayya ne ake za a yi magana kan fasu bi والعطف والتوكيد أيضا والبلد توابع يغربنا إعراب walwal wato adaf da taukidi kuma da badal duk tawabi ne masu biyayya ne su urabana ana yi musu irabi irabal wal irabun na farko wanne na farkon an ji ana musu irabi irabun na farko a'a a'a matbu ana musu irabi an ce akwai matbu akwai tabi akwai wanda ake wa biyayya ko biyayya ne to wanda ake wa biyayya shi ne na farko mai biyayya shi ne na biyu to su ana yi musu irabi irabi su ne irabul uwal ana musu irabi irabin wanda ake wa biyayya shi shi adaf akwai akwai akwai mazuf to mazuf ne kaga shi adaf zai zai biyayya ga mazuf shi shi na zai biyayya ga mazuf shi tawkid zai biyayya ga muakkad to shine ma'ana za a masa irabi irabi na farko duk abinda wasalin da adab ke da shi zai samu da ma'zuf ke da shi ne adab zai samu wasalin da manqus da yake da shi shine na'az zai samu wasalin da mu'akkar ke da shi shine tawkidi zai samu yawwa wa hakaza alwasf idza daha idza ba hasifa mawzu'uha huna karan aw sifa shi ma idza ba hasifa mawzu'uha idan sifa ya yi kama da mausuf din shi idan sifa ya yi kama da mausuf din shi muna kara wajen na kira au ma'arifa ko wajen kasance wajen ma'arifa hmm. a gani wajen na kira da ma'arifa idan mausuf ya zama na kira shi ma ya zama na kira wannan na'ati idan mausuf ya zama ma'arifa na ya zama ma'arifa a gani idan ya zama marfu marfu mansub mansub muzakkar muzakkar muannas ko komai gaba daya تقول خلي المهمة والمجونة wa aqbala al-hujjaj ajma'una kabar ba'a da kuma batsa kabar ba'a da manganun rashin kunya kabar ba'a da mujuna maganganun rashin kunya kuna da wannan al wal mujuna khall ka khall al-mazha khall fi al-amr ko مبني ya ماذا illa حذف يعرف إلا هو الياء والكسرة تدل على ذلك وفائله ماذا damirun mustatir da kadiruhu anta kan limaza maza almaza shine maqulun bi mansuba wannan wawun wawul aqaf wancan shine ne shine ma'du wannan wawul aqaf wannan kuma aqafun almujuna khallil maza wal mujuna shine aqaf kamar ce ne khallil maza khallil mujuna to kawai sai aka hada su mujuna mujuna shine mutum bil kuna nuna? kaga da da biyan samu ne fata ya da kuma ya fata kaga wanne marbu wanne tabi al-mazha shine ne shine shine shine mazbu kenan shine wanda ake wa biyayya shine ya samu kaba din shi wancan a aka adam shine tabi shine mai biyayya wa aqbala al masu aikin hajji sun fuskanto ajma'una alhujjaj da ce masu aikin hajji sun fuskanto a yawon dato ko? Hmm. su saboda shi mutum na wata zo asma una gaba ɗaya su zo wani mai shi sauci ko masu aikin hajji su fasajen da mala'ika su kulluhun ajma'un mala'iku sun yi su sujada dukkan za ta sauki bibiran na wani kulluhun sannan ajma'un kada sauki da biyu zagan mala'ika su ɗin na shirin mu'akkar فسجد الملائكة فائل ملائكة سنة فائل فائل مرفوع بالضمة وهو مؤكد كل توكيد توكيد الأول وهو مضاف هو مضاف إليه أجمع أول شيء التوكيد الثاني هو التوكيد شو التوكيد الذي هو مرفوع بالضمة هذا توكيد بلادي أنا أنا أنا وني مرفوع وني تابع فسجد الملائكة كلهم أجمعون mala'ika ne masu sannan wannan guda biyu da su ne tabi'ani ko kuma wannan akbalar hujjaj ajma'una wannan alifin na alifin islam ne saboda waki ajma'una ne kaga hujjaj fa'il marfu bi damma huwa mu'akkad ajma'un tawkid marfu'un bil wawi niyabatan an damma li annahu li annahu marli to kace jawabu zakar salim salim zai مفرد ايش an mufrad na ajma'un domin kafin a samu jam'i sai an samu mufrad ka'ida ne ba a samun jam'i gabaki ɗaya sai an samu ماذا ملحق بجمع مذكر سالم أنا كده شو ملحق لا غير كمان جو مذكر سالم أما بشي من زمر بيتكشر لما كده shi ملحق shi an riskar da shi ne zan gudanar da salim shagalin na amwaluna wa ahaluna ahaluna ina mubrar ɗin ahaluna ahal mubrar ɗin shi ma zan iya cewa shagalin na amwaluna wa ahaluna duk iyalai na gaba da sun shiga cikin ahaluna ahal ba mubrar ɗin ne da mubrar ahaluna jam'i jam'i ne an gano wani ko a gaba shi da mubrar saka irin wani ana kiransu bulhakun da zaka ga da salim وأني فضلتكم على العالمين عالم كل ما سوى الله فهو عالم شبه مفرد عالم مفرد غني أقال هنا والعالم كل ما سوى الله فإنه ونن da shi ya yi kama da wajen muzakarar galib amma ba shi bane munafun bihi hmm? wa murur bi zaidin rajulin wasi zarifi ka wuce da zaidu ka wuce wajen zaidu mutum ne shi zarif mai basira rajulun wa murul bi zai rajulun wannan ba wa murul fi'il amr mabni ala sukun wa fa'iluhu anta wannan ba'un harfu jar zai izo majrur rajulin rajulin zarifin wa murul bi zaidin man huwa zaid rajulun zarif me shi rajulun zarif dinnan a jazakum Allahu khairan wa murur bi zaid ay wa murur bi rajulin zarifin man huwa rajulun zarifin zaid man huwa zaid rajulun zarifin rajulin din nan badal lina na zaid ka wuce zaid wai zaid rajulin wani mutum ne ga me sifan shi zarifin ko wannan ba'u harfin zaid ismu majrurun bil ba wa huwa man wa huwa mubdalu min وهو مبدل منه رجل شيء badal. a gani wawan man'oci kuma zari na'at a gani shi ma na'at shi ne tabi ne ga rajul shi kuma rajul tabi ne ga zai a matsayin shi na badar nashi wa a ɗauki wa su alasa ilikar gari ka tausasa sawa mai roƙonka wanda yake mai rauni ka tausasa sawa mai roƙonka to na iri ya zama eh, mai roƙonka mai rauni sifa mai sifa mai roƙonka a sa'id mai rauni ka taurasa mai roƙonka mai sifan shi mai rauni wa in fi al'amru bani ala sukun fa'ilu anta ala harfin jar sa'il ismu majrun bi ila ala wa huwa mudaf wal kafu mudaf ilayhi wa huwa man'ut ad-da'if na'at to an ce annabi ya ba'u man'ut fi yi wa yi wa wa jarrihi wa ta'rifihi wa tankirihi aina ta'rifuna هل هناك المعرفة هنا؟ أين المعرفة؟ هو الإضافة هو التعريف بالإضافة أنا وده سائلك معرفة نشي كما يبقى الزئيد ومعرفة نشي سنجي سنجي تدافع وجم تعريفي والأدب والأدب يدخل يدخل في الأفعال كقوله وصم للمعالي شيء أدب يكن شغل فيه لك أي أدب فيه يكن فيه إذا أدب الجملة على الجملة كمان كمان شيء ونصو sif zabura wasu ka dauka lil ma'ani zuwa ga zuwa ga daraja sif a ga wannan fi'ili ne sai al'amru bi kuma sukuwa an ta. wannan wawu wawu al'adaf wannan kuma wannan adafun marfun bi don wasu adafun babun nan majzumun wa alama jazmi ya hazu harfin illa wa huwa alwa wa dhamma tadullu ala zalik wa fa'ilu anta wannan lamu harfin jar ma'ari ismu majrur bi wa lamar jarri bi al-kasra المقدرة على الياء منها من ظهورها ثقل إيه wannan a ce shi ne littafin za ku yi nahu da shi jama'a an gama adabi yanzu yanzu an gama adabi an gama tauki an yi fadal an yi waye duk karatun ana so ka zama malamin nahu da littafin nan shine matakin karatun ka farko kasan ku dole mutum ya dole mutum ya ce la barakallahu fi nahwi wala ahli in kana masbuk mansuban lil dawai wai dole ba ka a wannan ga mutumin da ya fara ido ne akan karatun nahwu shi ne zai iya ma wanda bai taɓa yin karatun nahwu bai zo wannan to da fa irin wannan na zai sa masaki farko su azu biya da wannan shi kan malamin zauren shi kan shi kawai dare ka ja baki ka ka shi bayani ya faɗa <laughs> ba tambaya kawai zaka zai ta jira ne kana fasarawa ana fasarawa ana jira ana fasarawa sai mu ce kasa gane me yake karanta me ma dalilin masa littafin amin amma sai ba maki zaga wani malamin jami'a yana su irin sukan nahul wani wanda shi kusan shi ya sauwaki karatun da 'yan Najeriya ne yanayin karatun nahul 'yan Najeriya a Najeriya ci gaskiya ya taimaka ma 'yan Najeriya <laughs> to ma yanzu da a ga wasu da kafira suna kushi abin sosai bi shidda cewa ya wai zamanin shi ya wuce bai dace a riga sauraron a riga kalta ba yanzu wanda yi littafi wanda zai sauke na hawo yadda wanda na ma zai yanzu har yanzu yadda yake yana wahala ga mutane wani dole bayan da kawai yana kallon kan yana juya wani haka hmm? na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تنبيه warada fil lugha iddati af'alin ala suwar wato ya zo a cikin lugha fi'ili masu yawa akan sura na al-mabni lil majhul da yawa sun zo kan mabni lil majhul a fahimci wannan wanda dan mutum mai karamin ilimi ne zai yi ta fassara ta akan majhul ne minha uniya uniya kaga uniya an kula ma'anar shi an kula in muka fassara shi amma ana nufin ya kula ne ba ya zo da ma'anan mabnil majhul amma ma'anan shi ma'lum kun gane in zaka fassara ka fassara shi da ma'lum ne ba majhul ba kamar Kuniya ya kula ko shi amma a wajen lafazi majuli in in ka yi za ka yi irabin ne majuli amma wajen fasara ma'alum ne eh nan kuniyar sunani bai hadatu wane ya kula da bukatanka kai gaskiya wane ya bada muhimmanci kan bukatanka ba wai an kula da wane ba wane shi ya kula ai ihtam bi wa zuhiya wane zuhiya fulan wane na da girman kai wani mai ya yi girman kai A yi takabbara zuhiya alaina fulanin zuhiya alaina eh kaga ka ce wani an yi girman kai a gare mu ba haka bari. ya yi girman kai girman kan da kanshi wa fulija wa fulija ai a saba falish wato paralyze ya same shi paralyze ya same shi wa humma humma wato yayi masassara na wani a falis ba falis daban paralyze kuma daban wani paralyze ne turai shi <laughs> falija kuma ya kagaran za a ce ne an sami ciwo masansara to ba haka bane ya yi masansara kuma fulani istaharra badalu min al-umma jikin shi yana ta zafi saboda masansara malaria sulla a asabahu sul wato ciwon wani ciwo ne ake kira sul ya same shi wa junna aqalu junna aqalu hankalin shi ya gushe ai in kasara fara wa gumma ilal ai in tajaba jinjirin wata ya boye gumma nan kaga an boye shi ma amma nan ya boye ake nufi na wal khabar gumma al khabar istu jimal khabar istu jima an boye labari ya boye wa ugumiya alaihi ai gashiya ya suma me kuma ce an suma da shi ya suma wal khabar istu'jima a ga labari an boye shi labari ya rikice istu'jima al khabar wa haka? wato ya yayi mamaki wa tahayyara siddi wa wa mutukiya au in tukiya a launin ko ta gayyara launin shi ya canza hmm. a gani to duk wa'annan gaba ɗaya ka gansu ka fassara su da ƙarfi fassara ma'lum yadda lafazin lafazin majhul ne a gani kaga wannan yana nuna maka karanci wato abin nan da ba wani ke cewa karamin sani kukumi yanzu duk mutumin da bai karanta littafin nan ba ya karanci na hawan shi na dan biyu ya karanci mabdil majhul wajen fasara zai sha wuya haka zai ta karkatar da yake to ai jama'a gashi nan ka duba farko ya samu donma kusan karshe ya samu kasara mai ce nan a ce mabdil majhul ya za a yi kuma a fasara shi kaji malaya yana fasara ukubiya ya ce ya suma amma da ko na hawa da biyu gani yanzu fasara da yayi ne shi kuma mutum ya kawo sauran a cikin fasara na wata gani kuma kuma cikin sauki zai tara mutane da ruruwa wanda daidai karatu su ne kuma ya gamsar da su ce wallahi fasara ba daidai bane ana cewa wallahi biya ba gashi nan dai ka gani dan karamin karatu na nawa ya kwace ka kwarai kwarai a gina amfanin karatu ka bai jini? ta ka dan karatun da kai ya tura ka cikin kuma wani hallaka kuma. shi yasa in duk abin da mutum zai karanta ya tsaya ya goge shi da kyau in ka tsaya rabi to rabin nan wallahi bai kai amfani da fitar da kai zai wa qawmu lutin min qabl sai sai ai kawai a gyara doma wannan duk karamin yaro ma wanda yake da iyayen san min har Abin qabl kuma ibn mazur da za a bai doma da kuskure ne wannan bugun injin ne san bugun injin qur'an irin qur'an da dole a samu furafure a cikin zuciya ko ke yahuda suka buga wallahi kuma layi mutanen da za su gamsu suna da yawan gaske kai ne za ka wahala suna irin suna wani wanda ya karanta littafin da ya haifai wannan shi ne matsala ɗin shi ne ba kuka ji ba wajen arewa ƙaramin sani uku ne ta inda mutum ya karatu ko fi ne ka karanta shi tura kan kawai ya ahalari ka zama matsala ga al'umma dan bari bari ka ɗauko ahalari ka nuna mutane baka karanta ba za ku misali akarabul misali da sauran lekutu ba wanda akwai wasu bayanai saɓanin abin da ka sani suka zama mutane matsala eh to shi ne tawa irin wannan shi ne dai a take shiri kamar nasiha ga 'yan uwa a dinga tsayawa sosai a yi karatun kada Kana dinga tsayawa kan hanya hmm? eh. an yanke zafa, mu za mu yi aka cire to Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik